يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون ranar da makusanci baya amfanar makusancinsa haka aboki da abokinsa kuma ba za a kare su daga azabar Allah ba saboda mulki a wannan rana na Allah ne babu wanda ya isa ya yi da'awarsa.